Rundunar 'yan sanda ta Najeriya ta ce ta shirya tsaf domin ganin cewa an gudanar da zaben gwamna ran 21 ga wannan watan Yuni lamu lafiya a jihar Ekiti. Kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Ekiti Mr. Victor ne ya shaida wa manema labarai hakan a birnin Ado Ekiti a jiya Laraba. ASP Victor Babayemi ya ci gaba da cewa All the are working together. We agree to police this election. So in addition to the three police officers in each of the police Kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Ekiti ya ce dukkan jami'an tsaro suna aiki tare kuma za su tabbatar da doka da oda a lokacin zaɓe kana za a sanya jami'an 'yan sanda uku a kowace rumfar zaɓe kuma za a sami jami'an tsaro shida ko bakwai a kowace rumfar zaɓe idan aka haɗa da sauran jami'an tsaron da ke jihar. ASP Victor Babayemi ya kara da cewa. Politician can be sometimes funny as are behaving in a way that is mai magana da yawon rundunar 'yan sandan ta jihar Ekiti ya ce wani lokaci 'yan siyasa suna ba da dariya saboda wasunsu suna halaye ba kamar yadda ake tsammanin matsayinsu ba ya ce za a karo jami'an 'yan sanda dubu biyu daga makwabtan jihohi don tabbatar da doka da oda a lokaci da bayan zaben domin shawukan duk wata tashin tashina kakakin na rundunar 'yan sandan ta jihar Ekiti ya ba da lambobin wayar da za a kira kamar haka sifili takwas sifili shida biyu uku uku uku biyar biyar bakwai bakwai ko kuma sifili bakwai sifili takwas tara uku ɗaya sifili uku biyar tara. Rundunar 'yan sandan ta Najeriya za ta yi amfani da jiragen sama biyu, karnukan 'yan sanda, dawakin 'yan sanda don tabbatar da doka da oda a lokacin zaɓen gwamnan da bayan zaɓen gwamnan. Za a dai fafatawa mai zafi a tsakanin 'yan takara guda uku na jam'iyyun PDP, APC da Labour Party, Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.